بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hada fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma 26 ga watan rabi'ul akhir a wannan shekara ta 1439 <clears throat> daidai da goma sha uku ga watan daya shekara ta 2018 miladiya da izinin allah madaukakin sarki a darasi na littafin mota wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi a yau za mu tashi a babi na goma sha takwas a kitab na goma sha takwas kundi na goma sha takwas a darasi na ɗari da sittin da bakwai kuma wannan kundi na goma sha takwas shi ne kitabu siyam kundi da yake magana akan abin da ya shafi azumi wannan magana akan abin da ya shafi azumi ya zo ne bayan da muka kammala magana akan abin da ya shafi zakka kuma kowannensu rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar addinin musulunci yana da shika-shikai guda biyar wanda yake musuluncin mutum bai cika sai ya hada su shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na farko kenan na biyu wa iqamus sala na uku wa ita uzaka, na hudu wa somi ramadan sai kuma na biyar wa hajju baitullahi haram to waɗannan su ne ake kira da shika-shikan musulunci kuma littafin musulunci galibi akan wannan tsari suke tafiya sai sun kammala bayanin waɗannan abubuwa guda biyar sannan sai su ci gaba kuma da sauran bayanai amma za a ga kitabun tahara shine a farko domin tahara ita ce tsarki na gangan jiki bayan an samu tsarki na zuci an tabbatar da tauhidi a zuci domin tauhidi shine abin da ke tsarkake zuciya to idan aka tsarkake zuciya sai kuma a tsarkake gangan jiki abin da ya shafi jiki da tufafi da kuma wurin da za a ibada shi yasa malamai suke fara suke farawa da tauhidi sai su biyo da tahara sai kuma a biyo da sallah domin sallah sai an samu tsarki sallah kuma take tabbatuwa bayan sallah sai a biyo da zakka bayan zakka sai a biyo da hajji da azumi bayan azumi kuma sai a biyo da abin da ya shafi hajji alfin da waɗannan abubuwa guda biyar sawa wani ya kaddama ko ya akhara su ne ake fara gabatarwa su ne kuma shika-shikan addinin musulunci a yau bayan da muka kammala magana a darasi da ya shafi zakka a wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas a yau darasinmu na 167 da izinin allah madaukin sarki za mu fara magana ne akan abin da ya shafi azumi shine kitabu siyam kundi da yake magana kan abin da ya shafi azumi a gundarin bakin larabci da haka ce a suya ma'ana simin wawun mimun kenan sawa ma asalin bina'in kalmar kenan si sadun sadun ba sinin ba sadun da wawun da mimun ne asalin ginin kalma na sawa ma azumi kenan ana cewa siyam ne a yi ibdal ɗin wawun zuwa ya'un saboda wasu dalilai na abin da ya shafi sarfu idan aka ce siyam ko a saumu a gundarin bakin larabci ana nufin al'imsak kamewa kamewa daga kowane abu kai magana a kai cewar ba za ka yi ba ko ba za ka aikata ba Shi ne asali da aka ce a Siyam ko a saumu lokatan ne al'imsak kamewa shi lafazin asomu ko asiyamu ya zo a cikin alkur'ani mai girma ya zo a suratul baqara ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum asiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat fa man kana minkum maridan aw ala safarin bi iddatin min ayamin ukhra haka na Allah ta'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan ومن شهد منكم الشهر فليصمه أغا فليصمه أغا وانا يا زما فعلين يا زو أسيغان فعلين مضارع فليصمه تنكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كاغا يا زما أسونا يا زو أسونا سيكون سورة مريم لتتي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وأنك تارى وأنا yadda suka zo a cikin suratu maryam ya zo da ma'ana ne na as-sawmu lugha al-imsak inni nazartu lir-rahmani sawman ni yi ma ar-rahman yi ma Allah wanda yake shine ar-rahman nayi mashi alwashi azumi sauman na yi alwashin zan kame kamewar ita ce falan ukallima liyoma siya. a yau ba zan yi magana da wani mutum ba a yau ba zan yi magana da wani mutum ba kamewar ita ce kin yin magana da mutane shi ya sa ma da suka tambaye ta suka ce ma kana abokin mura a sauyin ma kana tumuki magayya fa asharat ilai sai ta nuna shi dan ta ce ba za ta yi magana ba sai ta nuna shi qalu kayfa nukallimu man kana fil madi قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا kaga wannan shine al-imsak lugha abin asom lugha kamewa a yaren larabci yaren larabci kenan a yaren musulunci da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce buniyal islam ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami sala wa zaka wa hajj wa sami ramadan to me ake nufi haka nan da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum as-siyamu haka kuma yace fa man shahira minkum shahra falyasumhu me ake nufi sai malami suka ce a yare na musulunci idan a littafin musulunci aka ce azumi ai wane yana azumi ko hukunce hukuncen azumi shi azumin huwal imsaku an shahawati al-batni wal farji yawman kamilan bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala qabla al-fajr aw ma'ahu fi ghairi zaman al-hayd wan nifas wa ayyam al-a'yad idan aka ce azumi huwal imsaku an shahawati al والفرج يوما كاملا بنية تقرب إلى الله تعالى قبل الفجر أو معه في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد إذا أكتش أزمي شيني الإمساك كاموا عن شهوتي البطن كاموا دقبر biyan buƙatar ciki Walfarji da kuma biyan bukatar farji yawman kamilan cikakken yini bin yati taqarrubi ila Allah da yin hakan da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qabala al kuma ayi niyyar kafin alfijir ya fito aw ma'ahu ko ayi niyyar tare da huduwar alfijir alfajir na fitowa mutum yana niyya fi ghairi zaman al ba a lokacin jinin al'ada ba wan nifasi ba kuma a lokacin jinin biki ba wa ayyamil ayadi ba kuma lokacin bukukuwan sallah ba wannan shine azumi abinda ba wannan ba kaga bai zama azumi ba kenan kuma ta'arifin sai ya ginu akan huwal imsaku ɗaya kenan an shahawatai batani wal farji biyu kenan yawman kamilan uku kenan bin ya ci taƙarubi ilallahi ta'ala hudu kenan qabala al auma'a aw ma'a biyar kenan fi ghairi zaman al-hayd wan nifasi shida kenan wa ayyamil a'yadi bakwai kenan waɗannan gabbai guda bakwai su ne na wannan ta'arifi da aka yi idan aka ce azumi huwa al-imsak huwa al-imsak gaba ta farko ta ta'arifu azumi shine kamewa wannan gabar an ciro ta ne daga ma'anahu al-lughawi daga ma'anar azumi ta gundarin bakin larabci da Allah ta'ala ya ce yana hikaito mana maganar ah, nana maryam da ta ce inni nazartu lirahmani sawman kenan as-sawm shine al-imsak kenan ma'ana ta shari'a ta hadu da ma'ana ta lugha ma'ana ta shari'a a ammu min ma'ana ta lugha a wannan fuskar kamewa sai mu je bangare na biyu na ta'arifi kamewa daga me kamewa an ta al-batni wal farji mutum ya bar biyan bukatar sha'awarsa sha'awar nan ta ciki ce kamar cin abinci ko shan abin sha walfarji ko kuma sha'awa ce ta farji kamar saduwa ko abin da ke da alaƙa da saduwa hakan nan wannan gaba ta biyu ta ta'arifi cewar abin da ake nufi da kamewa shine mutum ya kame daga barin sha'awar ciki da sha'awar farji haka allah maɗaukin sarki ya faɗa ya ce wakulu wa sharabu حتى يتبين لكم kuma الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل آه من زعل Allah صلى الله تعالى عليه وسلم يفدا حديث Bukhari da yake magana kan falalar azumi ya ce allah maɗaukin sarki ya ce a saumu li wa ana ajizi bihi ni azumi na wani kuma ni ne wanda zai ba da sakamakon shi in ji allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce yadda ta'amahu shi mai azumi yana barin abincinsa yana barin abinci ta'amahu abin da zai ci yana barinsa wa sharabahu da kuma abin shansa yana barinsa wa shahawatahu kuma yana barin sha'awarsa min ajali saboda ni to kun ga a wannan magana ta Allah subhanahu wata'ala da ya faɗa hadisi na mai azumi ya da'u ta'amahu yana barin abinci wa sharabahu da abin sha wannan wace sha'awa kenan ta ciki kaga sha'awa ta ciki kenan shine dama al-insafu an sha'awa ta batsani, mutum ya kame daga barin biyan bukatar ciki wa hu da sha'awarsa ga da mai azumi yana barin sha'awa kenan sha'awa kaga an zo magana kan abin da shafar ciki kenan zai bar sha'awar ciki da sha'awar da sha'awa ta farjinsa sha'awa ta farji sawa'un saduwa ce ko fitar da mani ne ko fitar da mazi ne dukkanin waɗannan abubuwan sha'awa ne yake fitar da su shi ya sa malamai suka ce fitar maniyi ko ba a sadu ba yana kare azumi saduwa ko mani bai fita ba tana kare azumi hakan nan fitar mazi yana kare azumi saboda kowane ɗaya daga cikin ukun nan sha'awa ce take samar da shi in babu sha'awa da ke tsakanin ma'aurata to wannan ba zai faru ba in dai babu sha'awa wannan ba zai samu yi sa annabi sallallahu ta'ala da ya ce Allah ta'ala ya ce yadda wa ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu idan aka zo ta'arifin azumi abin da ta'arifin mazi menene mazi sai a ce huwal ma'u الأبيض الرقيق يخرج عند الشهوة الصغرى هذا أتكين تعريف أكتش شي رواني الرقيق ميلوشي رواني فري رقيق ميلوشي يخرج ينفتا عند الشهوة الصغرى لوكتشن قرم الشعوة kaga sai aka faɗi sha'awa a cikin ta'arifinsa haka nan da aka zo ta'arifin mani aka ce huwal ma'u al-abyadu as-sakhim ya kharuju inda shahawati al-kubra kaga kowannen su tsakanin mazi da mani me ke fitar da shi ita ce sha'awa to kenan idan mai azumi ya fitar da mani ko mai azumi ya fitar da mazi yanzu ya bar sha'awa ya kame daga barin biyan bukatar sha'awa su ko bai kame ba bai kame ba bai kame ba bai kame ba kuma annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce Allah ta'ala ya ce ya da'u ta'amahu shi mai azumi yana barin abincinsa wa sharabahu kuma yana barin abin shansa wa shahawatahu kuma yana barin sha'awarsa min ajali saboda ni yana barin sha'awarsa kenan wanda ya fitar da mazi bai bar sha'awarsa ba wanda ya fitar da mani bai haƙura da sha'awarsa ba balle kuma wanda ya ma sadu da iyali saboda haka wannan gaba mutum mai azumi ya kame daga barin buƙatar ciki da kuma buƙatar farji sharaɗi ne a cikin rukuni daga cikin rukunin azumi ta yadda inda mutum yana azumi kuma ya sha ruwa leda ɗaya ko makurwa ɗaya duk da bata biya mai buƙatar ƙishin da yake ji ba hakan nan azumin shi ya kare makurwa ɗaya ta ruwa bata biya mutum buƙatar buƙatar ba kamar yadda mutum ya fitar da maziyi bai biya mai bukatar sha'awar da yake ji ba inda a ce mani ya fitar haka na in mani ya fitar bai biya mai sha'awar da yake ji ba inda a ce saduwa ya yi amma a duk da haka da azumin nashi ya kare yauman kamilan wannan kamewar ta zama cikakken yini yauman kamilan kamewar ta zama na an yi ta ne a cikakken yini in ku an ce cikakken yini shine mutum ya kame tun kafin alfijir ya keto sannan kuma ba zai ci abinci ba sai bayan rana ta faɗi to haka ana an samu cikakken yini kenan domin yini shine daga hudowa alfijir zuwa faɗuwar rana wannan shine yini guda a duk lokacin da aka ce yini shine daga hudowar alfijir zuwa faɗuwar rana haka Allah ta'ala kuma ya faɗa ya ce wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al kaga yanzu daukan azumi kenan sai Allah ta'ala ce thumma atimu siyama ila al-layl ajiyawa kenan to sai mutum ya hada wannan yawman kamilan sannan ya zama azumi sannan ya zama azumi kenan inda mutum inda mutum zai zamana bayan alfijir da minti goma ya ci abinci daga nan bai sake ci abinci ba azumin shi yi bai yi ba saboda bai sami yauman kamilan ba hakan nan kafin a sha ruwa da minti uku ya karya azuminsa ya sha ruwa shi azumin shi yi bai yi ba domin ba a sami yawman kamilan ba abin da ake bukata dole sai an sami yawman kamilan cikakken yini shi kuma cikakken yini shi ne za ka faro shi ne tun daga huduwa alfijir tun kafin alfijir ya keto shi yasa in dai kana so ka natsu hankalinka hankalin iyalanka hankalin ɗalibanka ya kwanta shine idan aka ce alfijir zai keto ko yana fitowa ne a karfe biyar saura minti biyar misali to kai a ce saura kwata ko saura minti ashirin kowa ya dakatar da ci abinci haka sahabbai sai kasance suke yi ya zama na saura minti goma sha biyar saura minti ashirin kowanne ya kammala cin abinci ya wanke bakin shi ya sai ruwa mai tafiya masallaci ya wuce masallaci maza kenan sun kuma mata sun yi alwala ma sun kama mutum kowace ta kuma musalla dinta to haka wani shine mutum zai zama azumin shi tangararan kullum da kyau saboda iskal ɗin da ake fuskanta wurin ɗaukan azumi ba a fuskanta shi wurin ajiye azumi wurin ajiye azumi rana ce ga ta nan bawo sai ta faɗi saɓanin yadda ake ganin rana ba ka ake ganin alfijir ba kun da ke ko rana ga ta nan ɓangwaleliya sai ta faɗi ne sannan za a sha ruwa sauraka sai mutum ya kiyaye matukar kiyayewa mutum ya kiyaye matukar kiyayewa man kamilin cikakken yini bini ya ce ta ƙarubi ilallah ta'ala wannan ya kasance kamewa daga barin sha'awar ciki daga sha'awar farji yawan cikakken yini ya kasance bini ya ce ta ƙarubi ilallah da niyyar neman kusanci ne zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala kenan in ba da niyyar neman kusanci ba ne fa bai zama azumi ba kun da ke ko sha'anin biki ne ya tasa su a gaba kun da kyau sha'anin biki biki ne ya tasa su a gaba sosai sawan bikin aure ne ko bikin walima ne ko bikin menene dai suna da occasion ne sosai ya tasa su a gaba tun karfe hudu na asuba da ya sha ruwa bai samu ya kai wani abu bakinsa ba sai da aka kira magariba ya yi azumi bai azumi don bai yi da wannan da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukin sarki ba ya yi shi ne bai sha ruwa ba ne saboda wani dalili bin ya ce taƙarru da niyyar neman kusanci kenan in mutum ya yi domin ya samu lafiya shi ba bai zama azumi ba ya dakatar da cin abinci domin ya samu lafiya ayan ce wai azumi yana ƙara wa mutum lafiya a jiki haka za ga subhanallah al'azim idan lokacin azumi ya yi ka ji ana ta cewa likitoci sun ce azumi yana kara mutum lafiya yana samar da kaza yana samar da kaza wannan fa ta bangaren ilimi da addini kuskure ne ta yana ne kuskure asali azumi ibada ne wannan shine kullum ka ji azumi ibada ne idan ka ji azumi cewar yana kara maka lafiya to yanzu kara lafiya shine ladanka kullum a kwadaitar da mutane akan azumi ibada ne shine kan gaba akan a dinga nuna musu wai azumi yana kara mutum lafiya domin in mutum ya yi domin neman ƙarin lafiya shi kenan ya samu lafiya wannan wata shi ne magana duk al'ummar musulmi ba suna azumi ba ne domin neman ƙarin lafiya in an samu ƙarin lafiya wannan ribar kafa ce wannan ribar kafa ce kuma ana buƙatar ta amma dai asali kada mutum ya gina azumansa akan neman lafiya in ya yi akan neman lafiya shi ke na lafiyar da ya samu ana bin shi kuma azumin ramadana mu kiyaye wannan da kyau don mutane so suke a kullum ibadan nan sai sun al'adantar da ita ka duba ga yadda suka ɗauki aikin hajji kama wani tourism a hankali a hankali ana ta cusa wa mutane zuwa aikin hajji kamar yawon shakatawa ne zuwa bude ido ne ba kasafai wasu suke jin ɗanɗanon ibada a bakin su ba kun lura da kyau to haka kai a sannu a hankali ake so a nuna wa mutane cewar ai asimi shi ma ana samun lafiya ana samun kaza ana samun kaza ana samun kaza ana samun kaza ba kore shi ake yi ba in ya samu amma ba a kan shi aka dora ba shi sa ga malamai suka ce bi niyyata taqarrub mutum yayi wannan ne da niyyar samun lada in yayi da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala in yayi domin ya samu lafiya ne ba shi ne ya samu lafiya ba shi da niyyar azumi don ba azumi ba ba shi da lada azumi domin ba azumi abin da yasa aka ce bin niyyati taqarrubi ila Allah da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda faɗin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da fara hadisin Bukhari da Muslim yace innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wannan niyyar qabala al-fajr aw ma'a ayi ta kafin al-fajr ya fito ko tare da hudu al-fajr kun lura da kyau ko ita niyyar azumin da mutum zai yi ya yi ta kafin alfijir ya fito ko kuma ya yi ta dab da hudu alfijir alfijir na fitowa niyyar na zuwa kuna ce na da kyau ko kenan idan ya yi niyyar bayan alfijir ya fito ba shi da azumi kuna ce da kyau ko duk wanda ya yi niyyar azumi bayan alfijir ya fito bai da azumi misali shi bai san an ga wata ba sai a masallaci an idar da sallar asuba aka tashi ana nasiha sai aka ce ai an ga wata kaza kaza kaza kaza kaza ko bai ci ba ko bai sha ba bai da azumi saboda mai bai da azumi saboda idan ya fara daga lokacin kun ga yanzu bai yi niyyar abubuwa guda biyu ne suka sa bai da azumi akalan wa nakalan dalilai guda biyu dalili akali da dalili nakali ta bangaren dalili akali ana yin azumi ne yawon kamilan kuna ji da kyau ko amma shi bai samu yi yawan kamilan din ba ta ina ne bai yawan kamilan ba ya fara azumin ne bayan sallar asuba kenan tazarar da da take daga hudu alfitr zuwa sallar asuba minti uku ce minti hudu ko minti goma bai samu ya azumce ta ba saboda bai samu saboda meye bai azumce ta ba saboda bai sa niyya ba ta biyo ta kanta ba kun lura da kyau saboda haka bai zama ya yi yawan kamilan ba wannan akalan kenan na nakalan kuma saboda hadisin hafsa zaujin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da take cewa da take cewa la siyama liman lam yubayyituhu bilayl la siyama liman lam yubayyituhu bilayl shine hadisin farko a bulugul maram a kitabus sala a kitabus siyam babu azumi ga dukkan wanda bai kwana da niyyar azumin ba da daddare shine hadisin farko yana da cikin farko farkon hadisai na bulukul maram a kitabu siyam la siyama babu wani azumi kwata kwata siyam la siyama kulura siyama din la nafiya ce lil jinsi siyama shine ismu la an nafiya lil jinsi ina fatan kun bayyanci magana ta da kyau ita ce ismu la ya shafi dukkan azumi la siyama liman lam yubayyituhu bil layl babu wani azumi na nafila ko na farilla ga dukkan wanda bai kwana da niyyar wannan azumin ba da dare ina fatan kun fahimci magana ta da kyau ko malamai suka ce hadisin in aka ce manzo Allah sallallahu ne ya shi kasancewar hadisin marfu'i dhaifi ne amma kasancewar hadisin mawqufi ne ga Hafsa sahihi ne take cewa babu azumi ga dukkan wanda bai kwana da niyyar azumin ba da dare kenan duk wanda ya tsiri niyyar azumi da rana bai da azumi saboda bai samu yayi yawan kamilan ba mhm. ce mi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan tambaye abinci akwai abinci a gida kun in aka ce mishi babu sai ce inni sai ce yaya da larabcin eh idan inni sa'im izan inni me fasara izan inni sa'im dama ni ina azumi na tambaya ne in kura da abinci ko ba ku da abinci eh mana dama mai gida ba yana ko yana azumi ko bai azumi ai dole ya tabbatar da iyalai suna da abinci ko ba su da abinci shin shine fasara izan inni sa'iman dama ni ina azumi na dai tambaya ne in ji labari ko kai idan in nisa in na fara azumin yanzu a'a dole ne za a samu mujmal ne dole a sami a sami a samu bayani daman ina azumi kullum da ke daman ina azumi na tambaya ne in ji kuna da abinci ko ba ku da abinci ko ko yanzu na fara ci gaba da azumi yanzu na ɗauki niyyar kullum magana da ya zama dama yana azumi shi mun ne cewa ba a fara azumi dole sai kafin albiyar kun lura da kyau ku saboda haka za ka ga za ka ga ba a ɗaukar fassara ɗaya ko magana ɗaya a banna a ciki saboda haka ƙa'ida ita ce duk mutum ya tabbatar da ya kwana da niyyar azumi duk mutum ya tabbatar da ya kwana da niyyar azumi kar ka kwanta bacci sawa'un kai ne mai gida ko kasan ɗalibai galibi sai sun biyo ta wurinka a islamiyya ko ko a masallacin ku kai ne liman to ka tabbatar da ka samu jinkiri ka tabbatar da mai alfarma sarkin musulmi ya tabbatar da ganin wata ka sanar da wanda za ka sanar in kuma za a kira ka ne kafin ka kwanta wannan rana rana ɗaya ce a shekara ita ce rana ɗaya a shekara kun lura da ke ko domin rana ajiye azumi ita ba sai ka jira ba ko da safe aka ce an ga wata shi kenan sai ka aji amma ɗauka ka tabbatar saboda haka mutum ya tabbatar da cewar ya tabbatar da ganin wata kafin ya kwanta bacci domin ya kwana da niyyar azumi ya kwana da niyyar azumi domin niyya wani niyya niyyatu shartun li sa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal da niyya ne aiki yake zama karbabbe da niyya ce kuma aiki yake zama wanda ba karbabbe ba kun lura da ke ko saboda haka mutum ya iya ƙoƙarinsa ya tabbatar da ya tabbatar da niyyar azumi kafin alfijir ya fito ko da nafila ne ko da nafila ne saboda nafiya ce liljinsi kuma shine asali mutum ya kwana da niyyar azumi shine asali ya samar da niyya ya yi niyya kafin bayan alfijir ya fito ba shine asali ba kullura da ke ko ba shine asali ba don ba a roito annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwana da niyya ba sai da safe yake ɗauka niyya ba a roito wannan ba ina fata mun abin da mun fahimci wannan abin da aka rawaito shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwana ne da niyya wannan shine asali wani lokacin yakan tambayi iyalinsa bayan rana ta fito a hantsiya dubulu da yakan tambaye su suna da abinci in suna da shi su magana in ba su da shi ya ce Izin in sa'im to wannan yana da fassarori daga cikin fassarorin to dama ni ina azumi ko ko yanzu ne na ɗauki azumi. kaga idan tatarraqa dalil ila al-ihtimal saqata al-istidlal in dai dalili yana da ihtimal to ba a kafa hujja da shi sai dai a samo wani dalilin da zai ɗauki ɗayan fassarori guda biyu kun fahimci magana ta da ke ko tun da wannan ba sarihi ba ne lafazin sahihi ne hadisin bukhari ne amma ba sarihi ba ne kulwara da kyau akwai ana bukata ya zama sahihi sarihi ya zama sahihi amma bai zama sarihi ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau shi kuma hadisin hafsa ya zama sarihi amma bai zama sahihi ba marfu'an amma tirmidhi ya tabbatar da shi sahihi ne mawqufan ga hafsa ah, bin nan zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ghairi zaman al-hayd wan nifas wannan ya kasance ba a lokacin jinin al'ada ba ba a lokacin jinin biki ba kenan idan aka kame an sha watil batni wal farji yawman kamilan bin yata taqarrub ila Allah bin yatan qabla al-fajr aw ma'a amma a lokacin al'ada bai so da haka kenan duk mace mai al'ada kuna ji da kyau duk mace mai al'ada na farko ba ta azumi na biyu in ta yi azumin ta saba ma Allah na uku sai ta rama azumin wa zai maimaita mhm. duk mace mai al'ada ba ta azumi ɗaya kenan in ta yi azumin kuma ta saba ma Allah kuma za ta rama shi ne magana duk mace mai al'ada ko mace mai jinin biki ba ta azumin watan ramadan kuma ba ta ramuwar azumi ba ta azumi gaba daya ko da tana al'ada sai ta rama wani azumi wani azumin bai ramu ba kwallo da ke kuwa wani azumin bai ramu ba domin aƙidar mace mai al'ada aƙidar mace mai al'ada za ta yi azumi a ce ta khawarij da shi'a da 'yan tatsini kun da ke ko su ne suke da wannan aƙidar allah ta'ala ya sauke gaba da saboda haka mace mai al'ada ba ta azumi mace mai jinin biki ba ta azumi waɗannan matan ba su azumi duk da azumin wajibi ne a kansu ta ina ya zama wajibi a kansu ta yadda in sun samu tsarki za su rama waɗannan kwanakin sabanin sallah sallah ba wajibi ce akan su ba a lokacin domin in sallah ta wuce ba za su rama sallah ba kamar yadda yake hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda haka mai al'ada ba ta rama sallah amma tana rama azumi kenan idan mace mai al'ada ko mai jinin biki ta yi azumi ba sunan wannan abin azumi ba shine fi ghairi zaman al-hayd wa nifas wa ayyamil a'yad ba kuma lokutan bukukuwan sallah ba kenan ranar sallah ranar karamar sallah ko ranar babbar sallah duk wanda ya azumi bai zama azumi ba wannan azumin ba azumi ba ne saboda ba a azumi a ranar sallah wana ce da kyau ko hakan nan sallah na karamar sallah ce ko babbar sallah ba a azumi a ranar su wanda zai tabbatar maka kenan ranar maulidi ba ranar idi ba ce da za a hafi idi maulud kullum da ke ko ta ina ne ba ibada ba ce inda idi ne da ba a yi azumi a ranar ba domin ba a azumi ranar idi duk wanda yi azumi ranar karamar sallah bai da azumi sai ya sake shi haka nan duk wanda yi azumi ranar goma ga watan babbar sallah bai da azumi kullum da ke ku allahumma sai dai kai wanda yake ta tamattu'i shine in yi sha ɗaya da sha biyu shine amma shi ma mai tamattu'i baya azumi ranar sallah to da sai a kiyaye wannan shine ta'arifi na na azumi tsawon azumin na nafila ne ko ba na nafila ba ne inda aka ce ko na azumin nafila ne ko azumin farilla ne inda aka ce azumi wannan shine azumi ina fatan kun fahimci wannan da kyau azumi kuma yana da falala matukar falala kama daga azumin ramadana wanda yake shine mafi girman falala shine ba azumin da ya kai shi falala duk wani azumi yana biye da azumin ramadana hakan nan sauran azumi gaba daya kaga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi man sama ramadana duk wanda ya azumi wata ramadan imanan yayi shi ne da imani wa ihtisaban yayi shi ne dan kwadayin lada a wurin Allah subhanahu wataala ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan an gafarta mashi abin da ya gabatar na zanubansa ka kusan ya zama yana da falala sosai gashi rukuni daga cikin rukunin musulunci shishike daga cikin shika-shikan musulunci da yake na sannan wajibi sannan kuma gashi da wannan falala ta kankare wasu zunubi baki daya wannan kenan kaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace man sama ramadana duk wanda ya azumi wata ramadana hadisin bukhari duk wanda ya azumi wata ramadana kaga ana sai aka ayyana mana azumin ramadana amma wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sawmu junna shi azumi garkuwa ne shi azumi garkuwa ne to haka asawmu ya zama jinsi ya zama jinsi azumin ramadana da azumin nafila da azumi da yake amsa sunan azumi alatacce azumi garkuwa ne to daga azumi yana da falala mafi girman falala azumi ne azumin wata ramadana babu wani azumi da ya kai shi shi yasa kake ganin al'umma musulmi suke mai da hankali a kansa ka kammala azumin watan ramadana sannan sai ka biyo da sauran azumukan na nafila na tatawu'i da mutum yake bukata in ana bin shi ba shi azumin ramadan ya yi kokari ya cika wanda ake bin sannan sai ya biyo da abin da ya shafi sauran azumi da ake bukatarsa azumi yana da matukar muhimmanci kuma yana da matukar falala da daraja da matsayi a musulunci sai ga malamai sun bude kitab kundi na musamman suna bayani kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi dalla-dalla fila-fila bayanai za su zo ɗoriya akan wannan ta'arifi da muka yi sai dai abinda muke daɗa jan hankali shine yawman kamilan yawman kamilan cikakken yini muka ce cikakken yini shine daga huduwar alfijir zuwa faduwar rana daga huduwar alfijir zuwa faduwar rana masu azumi da azumin ramadan da azumin nafila gaba ɗaya ba sun dogara ne ga kiran sallar ladanai alhamdulillah za ga ladanai suna ba da kulawa a cikin ramadan amma a wajen ramadan kuma ba ruwansu kuskure ne yadda ka san a ramadan ana azumi haka nan a wajen ramadan ana azumi akwai masu masu ramuwar azumin ramadan akwai masu azumin nafila akwai masu azumin kafara akwai masu azumin alwashi akwai masu azumin daban-daban saboda haka yadda ka bai wa sallah kiran sallah kulawa a ramadan haka za ka ba shi wajen ramadan za ka ga ɗaukacin al'umman musulmi na duniya baki ɗaya kusan kashi 99 sun dogara ne akan kiran sallar ladan don gashi nan kana gani a harami haramin makka ko haramin madina za ka ga kowa ya ƙura yana ya sa ku yana jin kiran sallar ladan ne ba wanda za ka ga an kira sallah ladan ya kira sallar magariba wai ya tashi yana duba rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba ka taba gani ko anan kawai da zara an kira sallah kawai zai ci abinci ne ashe siƙa da malamai da al'umma suke da shi da ladanai shi ya kawo haka to kenan dole ladan ya tashi in ya kuskure ya kira sallah lokacin sallah bai yi ba mutane suka ajiye azumi da ramadan ne ko da wajen ramadan shi ya kwanto wa kansa kura hakan nan lokacin kiran sallah na a ajiye sahur ya yi bai kira ba shi kiran asalatu salatu khairu minan nawmi a farko ko a biyu ba shi da iskal kwata kwata kullum da ke ku tana ne bai da iskal limamin masallacin ku ka sani kawai masallatan a farko masallacin da kuke jin kiran sallah a farko suke kiran asalatu ko a na biyu shi kenan idan ka sa a na farko suke kiran asalatu. kenan idan ka sun kira a salatu to za ka ci abinci idan annabi ka ji suke kira a salatu in sun kira ba za ka ci abinci ba shi kenan ba abin ta da hankali ba ne ɗaya kenan sannan na biyu ma ya ce maka wai a salatu ita ke hana cin abinci balle ka ga ana kiran sallah wani ya tafi a kuce wai zai sha ruwa saboda mai ai danin bai ci a salatu ba baka taba ganin wannan wasa da addini ba wai ai bai ce a salatu ba saboda tunda bai ce a salatu bari ma zai sha ruwa ko bari ma zai karasa wannan wannan ganganci ne da sanya azumi a cikin hatsari mutane da yawa suna sanya azumin su cikin garari kaga mutum yana azumi yana cewa wallahi ba din wajibi bane shi da biyi ba shi wallahi azumin na ba din ya zama dole ba ba da biyi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaba shi yanzu kaga akwai wani ihtisaba a tare da shi babu wani ihtisaba a tare da shi kaji ya ce wallahi shi ba in ba a ga wata ba ko ba a ga wata ba ba zai azumi ba shi ya gama kenan daga yau ba ka taba ji ba wai yau azumi 29 misali saboda ka shi gobe ko ba ko an ga wata ko ba ga wata gaskiya ba zai yi ba da wa yake waɗannan abubuwan da mutane suke fara suna tabbatar da jahilcin su ga Allah subhanahu wataala sun jahilci waye ubangiji subhanahu wataala ka wajibi ne ga limamai ina da jaddada kusan koyaushe na zo wannan limamai nake dora ma don wajibinsu ne inda ka ga ana kokawa ana ana miƙewa shine abin da ya shafi ba da sallah a masallaci ya zama limamin shi ne inda ake tada jijiyar wuya amma haƙoƙin limanci sai ga kuma duk waɗannan ba a kansu ake ba shi ya ɗauka limanci ya taƙaitu ne kawai kan ya wuce ba mutane sallah shi ake jira bai fahimci cewar limancin ya yi nasu har zuwa ga kula da ibadar waɗannan al'umman masallacin da yake jagoranta ba dole ne zai kula da in ma bai sani ba zai je nemo sani don ya san yadda zai kokari ya ga ko bai ilmantar da su ba ya zama ne ya cire musu jahilci na abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi hukunce-hukuncen abin da ke tare da su قال مالك رحمه الله كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftil haramain yace kitabu siyam wannan kundi kundi ne da zai magana kan abin da ya shafi azumi shine kuma kundi na goma sha takwas yace babu ma ja'a fi ru'yatil hilali lis-sawmi wal fitri fi ramadan babu da ya zo zai magana akan abin da ya shafi ru'yatil hilal ganin jinjirin wata shine al-hilal jinjirin wata ƙanƙanin wata ana kiran wata da sunan alhilal ne a daren farko ranar farko da ya fito shi ake kira da sunan alhilal amma rana ta biyu yana amsa sunan alhilal ko baya amsa sunan alhilal malaman lokacin sun ƙara ma juna sani amma rana ta uku kai tsaye ba sunan alhilal ba sunan shi alkamar wani ji da ke ku sunan shi alkamar an kira shi da sunan kamar ne domin ya fara haskaka gefensa za ga inda ya kai wannan za ga gefen shi ya fara haske amma idan ya zama na ranar farko ne za ga alhilal an kira shi da sunan alhilal ne domin ana ɗaga murya lokacin da ake sa sai a ce yo Allah gashi kaga kowa da yana faɗan abin da ya zo sa gashi na daidai wayan nan daidai wayar wutar nan to sama da ita kaɗan bai gan shi bai ce wallahi shi bai gan shi ba zo daga nan zo daga nan kaga duk ya zama sunan alhilal kenan ya zama hilal kenan shine daga murya ko a ce daidai reshen dabi na nan kaɗan ko kuma bishiyar nan gefanta duk kaga rana farko ne ake wannan malaman lokacin suka ce a rana ta biyu ana kiran shi sunan hilal domin daga murya a rana ta biyu kankanuwa ce rana ta hukun damar ba magana daga murya ga ya zama bau da kenan hilal shine jinjirin wata babu ma ja a fi hilal babin da ya zo zai magana a kan abin da ya shafi ganin jinjirin wata lissomi domin a yi azumin watan ramadan wal fitri ko kuma domin a ajiye azumi fi ramadan azumin ramadan a azumin ramadan in ba ku sha'afa ba mun karanta wannan babi a hukunce hukunce azumin watan ramadan kusan shekara biyu zuwa uku baya ko mun yi shi a shekara ta 1437 haka ne ko shekara biyu ko eh nan ne a miladiya mun yi shi a darasi da muke hakama fi ramadan karatu da muke cikin azumin watan ramadan na hukunce-hukunce azumi malik yake magana ma ja fi ru'yatul hilal abin da yazo kan abin da ya shafi ganin jinjirin wata lissomi domin a yi azumi wal fitri ko a ajiye azumi fi ramadan a cikin watan ramadan qala حدثني yahya qala عبيد ibn yahya al الليثي ya ce haddasani yahya yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wannan shi yahya ibn yahya allaisi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina ya rasu shekara ta 179 an nafe daga nafe maula bin umar ya rasu shekara ta 117 an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar ya rasu shekara ta 73 bukhari al-imam al-bukhari ya ce. a sauƙul asanid isnadin da ya fi kowanne zama nagartaccen isnadi kwana ji da kyau a hadithi ne inda ana neman isnadin da ya fi kowanne daraja da kima shine isnadin da ka gan shi malik annafe an ibn umar wannan isnadin ya fi kowanne isnadi zama nagartaccen isnadi malik annafe an ibn umar domin isnadi ne sulasi isnadi ne sulasi ko kuma ka ce suna'i isnadi ne suna'i tsakanin malik da manzan Allah mutum biyu ne kullura tsakanin malik da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam mutum biyu ne wannan mutum biyu su ne wa nafe da abdullahi bin umara su biyu ne tsakanin malik da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi kuma isnadi gwargwadon yadda jama'a suka taru suka yawa gwargwadon yadda karatun yake dan ragewa kadan kadan kadan kadan shi sa ga isnadi ali yake da daraja wurin malaman hadisi isnadi ali yake da daraja wurin malaman hadisi ba mun sha karanta da kuma ubaidullah ibn abin nan yahya ibn yahya al-laisi ya karanta muwatta din wurin abdurrahman ibn shabatun a andalus a spain a spain ya ce to amma ai mai motsan yana nan a rayu maimakon ya ce wane ya karanta da shi daga malik ware ije ya karanta a gaban malik ɗan ke tsaye so uluwul isnad yana da matuƙar muhimmanci ka duba ga tsakanin malik da manzan allah sallallahu ta'ala sallam mutum biyu ne mutum na farko shine nafe sai kuma abdullahi ibn umar abdullahi bin umar yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakara ramadan lalle manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambaci watan ramadan fa qala sai ce la tasumu kada ku yi azumi hatta tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata wala tuftiru hakan nan kada ku aje azumi hatta tarahu har sai kun ga jinjirin wata fa in ghumma alaikum idan an sha makance muku shi idan an sha makance muku shi faƙaduru lahu to ku cika shi faƙaduru lahu ku cika wata ku cika wannan lissafin wata kun nemi wata kun nemi wata kun nemi wata sai ba ku gan shi ba saboda an sha makance muku shi ko hadari ko wasu abubuwa dai Allah bai sa kun ga watan ba faƙaduru lahu me fassara faƙaduru lahu shine ku cika watan ya zama na kwana talatin ko ko faƙaduru lahu ku ƙaddara watan cewar a ƙaddara ya fita yana daidai wuri kaza fasara nau kenan biyu fasara biyu kenan fasara ta cewar faƙaduru lahu ku cika shi shi ne ku akamilul idda ku cika iddar watan sha'aban ya zama talatin idan ramadan ake nema ko kuma ku cika ramadan ya zama talatin idan shawwal ake nema wannan fasarar ta fi zama nagartacciyar fasara lura da hadisai da yawa sun goyi bayan wannan fasara ina fatan kun fahimci wannan da kyau wani hadisi bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da ibn majah duk sun rawaito shi bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da ibn majah duka sun rawaito wani hadisi manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la ta sumu kada ku yi azumi kada ku yi azumi hatta tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata kenan ganin jinjirin wata shine abin da zai sa ku yi azumi rashin ganin jinjirin wata ba zai sa ku yi azumi ba wana ji da kyau ko ba zai sa ku yi azumi ba wala tuftiru haka nan kada ku ajiye in kun dauki azumi kada ku ajiye hatta tarahu har sai kun ganshi har sai kun ganshi fa in ghumma alaikum idan aka sha makance muku wata kenan yanzu watan ya fito ko bai fito ba zai zama ya fito ba ku gan shi ba ne watan ya fito ba ku gani ba ku kuma abin da aka ɗora muku shine ku fito ku nema kun nema kun nema kun nema ba ku gani ba to tunda kun nema kun nema ba ku gani ba rashin ganin ku zai iya zama watan ya fito ba ku gan shi ba ne rashin ganin ku zai iya zama watan ya fito amma ba watan bai fito ba ma aslan ko dai ya fito ba ku gan shi ba ɗaya kenan ko kuma ma aslan bai fito ba no kenan biyu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqaduru lahu ku cika lissafin wannan wata in sha'aban ne yake 29 sai kuka fito nema ma'ana duban fari kenan sai ba ku gan shi ba to ku cika yau 29 gobe 30 shi kenan kenan jibi azumi in kuma ramadan ne aka fito nema yau an kai azumi 29 ba a ga watan shawwal ba kullum da ke ko ba a ga watan ma'ana ana azumin ramadan kenan ba a ga watan shawwal ba to gobe sai a cika ramadan ya zama talatin sai zama na sallah sai jibi shikenan an kammala shikenan an kammala manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace la tasumu kada ku azumi hatta tarawul hilal har sai kun ga wata wace irin ru'ya ru'ya basariya ko qalbiya gani na ido ko gani na zuci hmm? kuna ce da kyau ko gani na ido ko gani na zuci domin muna da ru'iya kalbiya muna da ru'iya basariya Allah ta'ala ya ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba innahum su yarawnahu suna ganin alkiyaman nan ba'idan mai nisa ce wani gani suke mata ganin zuci ko gani na ido ganin zuci yadda yake kiya akwai ru'iya basariya akwai ru'iya kalbiya to wannan wace ru'iya ce basariya ko kalbiya kai kana ganin watan ya fito a nan ne ko ko ga watan ya fito to haka ru'iya ce basariya ru'iya ce basariya ru gani ne na ido wala ce na da ke ko gani ne na ido shi ake magana ana to kaga tun da gani ne na ido batun kalanda ma bata taso ba batun kalanda bata taso ba kuna jana da kyau ko kalanda taimakawa take yi amma ba ita ba ce ko da kalanda ta nuna yau 29 sha'aban gobe ɗaya ga ramadan ba za a yi la'akari da ita yau za mu fito mu duba wata in mun gan shi gobe sai mu ɗauka akan mun ga wata ba wai akan kalanda ta ce ba in ba mu gan shi yau ba gobe sai mu gobe sai sha'aban ya zama talatin duk da a kalanda gobe ɗaya ga wata inda aka ci gaba haka ake yi saudi arabia yana da kyau mutane su gane siyasarsu akan wannan a ayyuka na gwamnati da sainin da komai da kalanda suke yi ta ƙoyin umul ƙura kuna ji da kyau ko amma a ibada da ru'uya suke yi saboda haka idan a kalanda yau kalanda ta nuna sha'aban 29 kuma 29 zai yi kuma mai ci magana ta da kyau ko yau za a duba wata in ba a gan shi ba gobe za a ɗauki azumi ba gobe ba za a ɗauki azumi ba jibi za a ɗauki azumi wanda yake a kalanda kuma jibi nawa ga wata biyu ga wata so da ka sainin da shugaba zai yi da kwamandoji za su duk a kan kalanda za su yi sainin amma azumi da za a ɗauka a kan gani za a yi shi da to wanda bai fahimci wannan ba sai ci aiko a saudiya ma kaza mana yana nufi da kalanda kullum da ke ku yana nufi da kalanda a ibada suna yi ne da gani na ido na'am annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ce la tasumu hatta rawar hilal kada ku azumi har sai kun ga jinjirin wata muka ce ana magana ne akan ru'ya basariya ba ru'ya qalbiyya ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau to ya halatta a yi amfani da madubin dubarudu madubi mai kawo nesa kusa domin a duba wata ya halatta ya halatta amfani da na'urori masu kawo nesa kusa wanda yake kilomita 100 sai ta kawo maka shi nan kurkusa irin wannan mudubin da ake sawa ya halatta kullum da ke ko abin da zai nuna maka shi in za a gani watan ne in ya fito wana ji da ke ko duk madubin da za a sa in watan bai fito ba ba za a gan shi ba wai madubin yana kyankyasar watan ne ya sa shi ba kuma ci magana ta da ke ko za a yi amfani da shi amma in akwai watan shi ne madubin zai hasko shi in watan ba mai fito ba za a gan shi ba ina fatan kuma mahimci wannan da ke ko so ya halatta a yi amfani duk majalisar majalisun kasashen musulmai hay'atu kibar na fatawa da nawayi sun tabbatar da halacci ku lura da kyau halacci ya halatta kenan in ba ku yi ba kun duba wata ba ku yi ba kun duba wata ba ku gani ba ba ku yi amfani shi kenan ba wanda zai ce dole sai kun yi amfani da shi kuma babu wanda zai zo ya ce wai ai sahabbai da tabi'ai manzo sallallahu bai amfani da wannan madubin ba shi kuma wannan kaga jahili ne bai san ina aka bai san ina aka aka dusa ba hukuncinsa a shari'a ya halatta almubah kenan ko ya halatta a yi amfani da shi amma bai halatta a yi amfani da kalanda ba ibn abdulbar a cikin uh, al da yake sharhin wannan hadisin yake cewa duk hisabi da ake amfani da shi na alfalaki duk zanniyati ne duk gaba ɗaya zanniyati ne zato ne kun lura da kyau ko zato ne da lissafi da ake shi kenan baya fa'idantar da yaƙini shi kuma azumi ibada ana ne da yaƙini ba da zato ba da ƙi ne ake ba da ba da su an ka duba kalanda uku da ƙyar ka samu biyu sun yi daidai kuma kowace ta gina tsarin kalanda ta ne a abin da ta su da shi na bincikenta wa kalanda uku biyu sun yi nan ɗaya sun yi nan ko kalanda biyar biyu sun yi nan ɗaya sun yi nan za ka ga abubuwan da ana samun shan bambam kun lura da ke ko saboda haka abinda aka dora mana mu duba wata in mun gani shikenan in ba mu gani ba mu aji in ba mu gani ba mu cika shine ne abinda aka dora mana la tasumu hatta tarawu al-hilala wa la tuftiru hatta tarawu fa in ghumma alaykum faqdiru lahu za mu tsaya insha Allah ta'ala darasi mai zuwa sai mu dora anan har kuma mu kai zuwa ga wurare da izinin Allah ta'ala inda masu ba sa ganin wata ɗin gaba daya wata goma wata shida dare suke yi ko wata shida rana suke yi su kuma ya azumi zai kasance a wurin su ya za su buɗe baki suna yin azumi ne abin nan rana tana fito musu awa ɗaya ne kullum da ke ko awa ɗaya rana take fitowa da rana ta fito awa ɗaya ta wuce shi kenan a wannan awa ɗaya a shi za su yi azara a shi za su yi la'asar kenan ina fatan kun ci magana ta da kyau duk da zamu zo ka abin da ya shafi azumi insha Allah ta'ala a darsa da ke tafe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk